ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin taka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Allah yana kallon mu abinda muke ba shi da kyau muna kashe mutane ba su yi mana laifin komai ba. Idan muka mutuwa haka tabbas wuta za mu tafi rai babu wani sassauci da za a yi mana. Babbar magana yanzu yanzu kasar gwamnan dan ta'addan nan ya ce ya saki wani zazzafan bidiyo wanda a yanzu haka mai sauraro ashe sun san cewa kashe-kashen da suke yi ba shi da kyau haka zalika idan sun mutu sun san makomarsu kamar yadda a yanzu haka mai sauraro ya kamata a ce in dai ka kasance ɗan kasar najeriya ka tsaya ka saurari wannan cikakken rahoton tun daga farko domin za ka ji yadda ɗan ta'addan ya fito ya bayyana da bakinsa cewa abin da suke yi ba shi da kyau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 labari da ɗumi sa yanzu yanzu kasar gumin ɗan ta'addan nan ya fito yayi wani cikakken bidiyo ko kuma mu ce ya fito yayi wani jawabi a dangane da lamarin abin da suke aikatawa kamar yadda a yanzu haka ya bayyana cewa su sun san abin da suke aikatawa ba daidai ba ne ba idan har sun mutu suna aikata abin za su tafi ta direct babu wani sassauci da za a yi musu ya bayyana cewa suna kashe mutane ba tare da sun musu laifin komai ba wanda yanzu haka mai sauraro za mu kawo maka cikakken rahoton yanzu haka ka saurara ka ji daga bakin ɗan ta'addan a yanzu haka dai ga cikakken rahoton ka saurara amma muna ƙara tuna maka dai a again idan baka danna mana subscribing ba mai sauraro ka daure ka danna sannan ka danna mana a alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu da zarar mun dora mun gode ga cikakken rahoton ka saurara rage su mu yanzu su muna cutar jama'a gaskiya wannan abin da muke yi ba bisa ka'ida muke yi ba idan Allah ya karbi mutum raya ta a cikin yana cikin wannan lokacin ya san ba zai abu mai kyau ba ya san kuma ba zai mutuwa mai kyau ba kuma idan mutum ya mutu a cikin wannan lokacin ya san shi ma inda yayi wata amma ko muhammadun duk abin da kai Allah ba zai su haka nan ba kuma ku dawo don Allah don annabi ku dawo ku jiddida ku dawo kuma ku bi Allah mu ma mu bi Allah abin da kuke yi kun ga abubuwan da ake yi mu ma tallar rayuwar mu ce muke yi kuma tallar rayuwar ku muke kuke yi idan wani idan wani na kashe ku kuna kashe mu wannan abin da muke yi in Allah ya yarda da izinin Allah ta Allah mutuwa fa za ku yi kuma fa kuma mutuwa za mu kowa rayuwa guda ce gare shi inji Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kaddarta mu dawo kowa ya bi hanya ya bi hanya mai kyau su kuma yan banga kawai mu inda yan banga ne kawai su can su je da hawa kansu mu hauka yan banga bai samu wani abu kuma yan banga su inda suke jahilai su abin da suke yi ba shi bane ka kara su rage su yake yi duk wanda ka ga abin da yake taya nemo ya tiya neman makai ne gumi ne ya samu mai amma sai su dawo kowane sai dai yana nan cikin dan gari yana yan sun da ya ga ɗan uwa ne dan wanda kamar ko yana mu'amalan shigowa daji yana neman makai ne abin da ya sai su bi a ta karkashin kasa su yanke shi su kashe shi da wannan abu ba abubuwa ba ne wanda Allah ya kaddarta in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba zai su wannan abu ba idan kuna yaya mun a sane muke kuma kowa ya san inda muke kuma abun da yasa nake muku kowa ya san inda muke inda duk abun da muke yi kowa ya san daga inda muke hituwa muna abubuwan mu to don Allah don annabi mu dawo mu gyara ku kuma zan dawo ta kanku sojojin rabin wajen mu to kuma da lahi ta Allah gaskiya ni ma zai maku bayani idan kuma kun yarda don Allah don annabi ku dawo da mu da ku mu ji daɗin kowa don Allah ku bai mana irin wannan tabi'a idan kuka ga mutanen mu za su ci yanzu a wanga lokacin da ake bai a ce a titin ga wai shi mutum bahulata ni bai da ikon bi ne to don Allah don annabi mu dawo don Allah mu gyara kanmu abinda muke gaskiya bai dace ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan abubuwan da muke yi gaskiya ba ba a bisa kanmu muke yi ne ba muna harka ce ta jahilci wadda Allah ba zai taɓa yarda da ita ba kuma mu ma idan mun ka mutu cikin wagga harkar mun san Allah ba zai taɓa yahi muna ba abinda muke yi mun san kuma mu ma Allah na sane da shi ya mu ma mun san haƙƙin ɗan adam da mun ka ɗauka mun ka ci gaskiya ba za a yahi mana shi ba mu kuma dole mu ta san kan mu tsaye mu an san kan mu inci tunda abin da zan faɗa muku kuma da kuna da tunani kuna da tunani abin da ake muna kuma za a yi maku abin da ake maku mu ba za a taɓa muna shi ba tunda mu yanzu ana iya a zo a rugagen fulani a kashe mutane mutum fiye da goma idan a ce ba a dukan mataki to gaskiya mu ma Allah ya ce mu ma mu zanna an ce in ka gaba ai ma kai ma tashi tsaye ka ga kamar da kanka ci ma kwanci abin zan faɗa muku wannan abubuwan da ake muna gaskiya ba ka'ida ba ce amma a ce idan aka je aka kashe bahulatani guda ana dukan mataki ga 'yan banga wanda na je na kashe shi to abubuwa za su yi sauki mu ma a ce a mawa ake yi in muka je muka yaƙi muka kashe mutum guda ana ana ɗaukar mana matakin nan da ake ɗauka a ce haka da ake yi gaskiya da jama'a ta ji sauki kuma da ba za a taba wanga jahilcin ba zai ci gaba da haɓaka ga ƙasar Najeriya ba su kuma zan dawo akan sojoji makwabtanmu na bakin titi to don Allah don annabi ku dai a wanga abu da muke roƙo ubangiji Allah ya kare mu dai ya tsare mu duk mu duka da mu da su ba don Allah Allah da ya sa wanga abubuwan da muke yi ya koma ya wuce mu ga sana'a da muke yi muna zuwa a saman titi mu ma ba a son rawar mu ba muke yi haka nan wannan abu taɓin mu an kai tun bara aka taɓe mu a lokacin da aka turo wasu kunkurayi na zaka nan niya to daga nan aka tabi mu an kai mana wani abu wanda ba mu taɓa amincewa da shi ba muka ce mu ma za mu yi ramuwar da za a yi tunani a ce gaskiya abubuwan ga da muka yi mu yi ramuwa babbar ramuwa kuma za a kuka da mu amma kuma da izinin lahi ta Allah da yardan manzon Allah za mu da izinin lahi ta Allah da yardan manzon Allah za mu ba wannan abu inda mu ma mun sa abu na ba ibada ba ce ko da ta muke yi mun san mutuwa za mu yi a cikin wannan abun in ji Allah subhanahu wa ta'ala komi muka mutu cikin wannan abu mun san mu inda mun kai da kaga ka mutu kan bisa mugunya hanya wata an makomarka idan kuma ka je can can ba inda bane za ka yin karya har a yarda da kai Don kaya karya ba za ta taba hidda ka ba gaskiya ita ce a gaskiya in mun ka dawo mun kuma mun ka bi hanya daidai ce to da izinin lahi ta Allah mu ma za mu ji daɗi kuma kowa zai ji daɗin wani don Allah don annabi ku kokarta ku dawo da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ni a wanga lokacin wadda nake maku wannan roƙon ku dawo mu ma ina daddada maku don Allah ku mm. dawo mu ma mu zan kamar juna yanzu kuna ganin a can wani yanki fa akwai wani yanki can fa inda bahulata ne da shi da bahaushe in sun ka game ba za ka taba ma ganewa ba sai ka ce in bahulata ne ya tafi gidan bahaushe zai karbe shi hannu biyu shi ma bahaushe idan ya je gidan bahulata ne bahulata ne zai karbe shi hannu daidai to yanzu mun cimma lokacin da ni da bahaushe idan wani ya ga wani ruwa su ya ya kashe wani gaskiya wannan ba harka ba ke gaskiya wannan mun kauce mu hanyar Allah kuma Allah bai ce muna mu yi haka ba kawai mu ne dai muka kawo rayuwar mu jahilci kuma kowa muna yin wannan da iznillah za mu ga abubuwa wanda ba mu taɓa gane musu ba abubuwa za mu gani wanda ba su dace ba suna ta faruwa a ƙasar idan kuma kun gane su gaskiya mu ma za mu ji wannan abu za mu yi tunani mu ga wannan abu a rayuwarmu kuma duk ya bi sai a hankali wannan abubuwan da muke yi da izinin manzon Allah Allah ka kawo mana lokacin ƙarshen wucewarsu kuma in mun haga ƙarshen su mun yi arziki kuma ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya kuma shi dai zaman lafiya ko a wani lokaci shine muke rugu su an mutane ko an da jahilai wanga abin da ake yi wani yana zuwa a wuri kaɗan da za ka ji ake ubangiji Allah tona mu an ga mutane asiri to ai kuma Allah da ya tona mana asiri an ga abubuwan da ake yi kuma abubuwan da muke yi kuma bai dace ba mu ma mun san abin da muke yi ba zai taɓa dace ba Allah kuma shi ma bai san wannan abu idan muna yi ne da izinin manzon Allah za mu ga abubuwa da ka faruwa gare mu Allah za mu ga abubuwan da take ta faruwa gare mu kuma idan muna wannan abu za mu mutuwa idan muka mutu za mu mutuwa mai kankanci wadda idan muka tabbatar da yi wannan mutuwa mai kankanci idan mu ba za mu taɓa jin daɗi ba wannan kuma na gode sai da jama'a to mai sauraro wannan shine cikakken rahoton da ka tsaya ka saurara daga bakin wannan ɗan ta'adda kamar yadda na san kaji yadda ya bayyana sai ka ce malami ashe sun san abin da suke aikatawa ba daidai ba ne ba to mai sauraro me za ka iya cewa akan wannan